الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وبنجد ما ننسخ من آية abin da duk muka shafe su na aya ra'in mun shafe karatunta da hukuncinta ko kuma mun shafe hukuncinta kadai banda karatunta ko kuma mun shafe karatunta ba mu shafe hukuncinta ba ma nan duk abin da muka shafe min ayatin na wata aya aw nunsiha ko muka kyale ta bayan ko da akwai ta yanzu sai aka cire ta a lissafin ayoyin alqur'ani na'ti bi khairin minha to za mu zo da abin da yake mafi alheri sama da ita aw mithliha ko kuma wanda yake daidai wa daida da ita ta fuskar alkhairi wato wannan aya ce daga cikin ayoyin da suke tabbatar da samuwar abin da ake kira an-nasikh wal mansukh a cikin alqur'ani mai girma wanda wannan dukkan ahlus sunna tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sun tabbatar da tabbatuwar an-nasikh wal mansukh a cikin addinin musulunci a cikin qur'ani a cikin hadisan manzon Allah farkon wanda ya fara zargi game da samuwar annasikh wal mansukh sune yahudawa suka ce na ba muhammadin يأمر أصحابه اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه غدا me ya Muhammad yau ya ce da sahabbansa ku yi kaza wata gari ya zo ce ku daina wata rana ya ce ku daina wata rana ya zo ce ku daina ya zama sun kada wala wai sai suke sokar manzan Allah dangane da samuwar annasus wal mansur sai Allah yake mayar musu da martani a madadin annabi ma nan takmin ayatin aw minha na'ti bi khairin minha aw mithliha kamar da Allah yake ayatan مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون idan muka musanya wata ayar da wata ayar idan muka musanya wani hukuncin da wani hukuncin da a halal ne yau aka waye gari an ce haram ko da haram ne yanzu aka ce ya zama halal idan muka yi haka baddalna aya ta makani aya wallahu a'lam bima yunzil jumla mu'tarada kenan kafin a je karshe me ke faruwa idan mun yi hakan kafirai mai suke cewa idan mun yi hakan sai Allah ce Allah ko shi ya fi sanin me yake saukarwa to amma idan mun yi hakan su ne suke cewa qalu inna ma anta mustar sai ce wai kai manzon Allah ko kake kirkiro alqur'ani san zuciya ne take kaza yau ka ce kaza gobe ka ce kaza ne ka ce kaza wata rana ka zo ka canja bal aktharuhum la ya'lamun Allah ce da yawan su za su da sani qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin sai da su ruhi mai tsarki ne ya sauka da wannan alqur'ani daga wajen Allah ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril ya saukar da wannan alqur'ani daga wurin ubangijinka li yusabbita allazina amanu dan ya tabbatar da waɗanda suka yi imani kan imani don kuma ƙur'ani ya zama shari'a dan ƙur'ani ya zanto bisara ga waɗanda suka musulmai a ce waɗannan ayoyi guda biyu karkashin su ake iya fahimtar hukuncin annasikh wal mansukh idan an ce annas shafe hukunci shine a shafe wani hukunci na shari'a da wani sabon hukuncin na shari'a a jiya ko shekarun jiya ga wani hukunci wanda qur'ani ko hadisi ya tabbatar a yau ko a gobe ko a jibi kuma a shafe ki da wani hukuncin wanda shi ma qur'ani da hadisi ne ya zo da shi a nan za mu fahimci abu biyu hukuncin da aka shafe da dole ne ya tabbata ne ta hanyar mai qur'ani da hadisi wanda ya shafe shi a yau dole ne ya tabbatar ne ya tabbatar da shi qur'ani da hadisi a shi da babu ijtihadi a cikin annan wani bayan ijtihadi ce to na yi ijtihadi na fita da sakamakon cewa aya ta zaman ya ce ijtihadin ta ya zama kifar itiba ba a lura da shi wa ta ta ijtihadi ko dole sai da dalili dole sai da khitabi shar'i idza rafa'a hukmin shar'iyyin sabit bi khitabin shar'iyyin asa dole sai a samu hukunci na shari'a tabbatacce wanda ya saukai tabbatar da hukunci wani hukuncin na shari'a tabbatacce da mutum ya zo ya wannan shine abin da ake kira suna annas kuma kalar hukunce hukuncen da aka shafe a cikin alqur'ani kala uku ne amma dai abin da an shafe karatunsa an shafe tilawarsa wanda a yanzu babu rubutun ayar cikin alqur'ani sannan hukuncin na babu cikin addinin musulunci wannan hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim wanda aka karɓo daga abul aswad har zuwa ga abu musa ce ba'asa abu musa al-ash'ari ila ila qurra'i basra abu musa al ya aika zuwa ga makaranta a garin basra ku gane idan kun ga an ce al-qurra a cikin hadisi ko a yare na sahabban manzon Allah ko tabi'ai su a lokacin in sun ce al-qurra ba suna nufin makaranta a yau da muke cewa makaranta dan a yau idan mun ce makaranta to zaka samu zuzurutun makarantar da sun hada sai qur'ani kila ba su iya ahlari ba kila ba su iya arba'un hadis ba kila ba su iya wani abu na ilimi ba amma dai makaranci ne Allah ya ba shi alqur'ani to su a da kan idan sun ce alqurra mutumin da ya hada sai qur'ani kuma ya san ma'anarsa ya hada sai qur'ani ba jahili bane kuma ya san ma'anarsa to abu mutum as'ali ya tura zuwa ga qurra na garin basra فدخل عليه 300 رجل قد qara alqur'ana ya raba غورن da يتاني ده دكان dukkan masana wanda sun haddace سي sai ga mutum 300 daga غورن basra كدي duk sun taho fa qala ti antum tiyari ahli basra wa qurra'uha ko ne zarata ko a cikin mutanen garin basra ko ne masanan cikin su fatluhu ku yi kokarin karantar da ilimi dan tare faka yadda Allah ya baku kuka haddace kuka san ma'anar ku karantar da mutane su haddace su ma su san ma'anar wala yaqulanna alaikum al-amdu fataksu qulubukum kar ku yadda lokaci ya tsawo ba ku karatu ku karantar har zukatan ku su kekashe ku ba za ku yi kuma ba ku san wani goyi dai idan zuciyar mutum ta kekashe ta lalace shi ba zai karantar da mutane ba kuma jin hausa yake dan ne wani zai zo karantar da su so yake a kyale mutane ba su waye ba a kife yayi ta kifa su baya son su waye ta fuskar addini su san qur'ani su san hadisi su zanto yan birnin sunnar ma'aiki baya son haka so yake su zama jahilai ba su san komai ba ya faɗa su da ya ga dama da haka sai ce ku karantar kada ku daɗe har zukatan ku su kashe kama kasar qulubu man kana qablakum kamar zukatan waɗanda suke kafin ku suka kashe wa inna kunna naqra'u usura. da mu sahabbai mun kasance muna karanta wata sura cikin alqur'ani kunna nusbihuha fi tuli wa shiddati bara. wajen tsawon surar da kuma abin da take dauke da shi na hukunce hukunce masu zafi muna kamanta ta da suratul bara'a gaira anni kada hafistu minha abinda kai na iya haddacewa daga cikin ta kafin a shafe ta law kana libn adama wadiyan min malin salisan wala yace wannan aya ce a cikin wannan sura da da kasanta a yanzu ina wannan sura gaba ta babu ita cikin alqur'ani ta zama mun wal hukm an shafe hukuncin ta an shafe kuma karatun ta babu cikin alƙur'ani gashi abu musa al yace muna karanta ta daidai take da bara'a wajen tsawo wajen abin da ta kunsa na tsani na tsanantawa wajen hukunci ko hukunci ne zafi zafi yace amma abin da na iya haddacewa a ciki kun yanzu ba na karanta ta shine wannan bangaren law kana libna adama wadiyan min malin lam tafa wadiyan salisan da dan adam yana da wani katon rami guda ɗaya na dukiya da ya eh, guda biyu na dukiya da ya so a ce ina ma uku ne wala yamla udawfa ibn adama illa turab ba abin da ke cika bakin dan adam ko cikin sai biya gamsu sai kasa ta kabari Ita ga wannan aya ce duk da akwai hadisi da inganta manzo Allah ya faɗi hukunci mun wannan amma dai wannan aya ce a da a wata sura wadda an shafe ta wa kunna naqra'u suratan mun kasance da muna karanta wata sura kunna nusbihuha bi ihdal musabbihati mun kasance muna kamanta ta wajen tsawo ta yi daidai da ɗaya daga cikin musabbihat surorin da suke dauke da tasbihi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi ta yi kamar daidai su wajen tsawo amma ita ma yanzu an shafe ta fa unsituha yanzu an mantar da ni ita babu ita gaira anni kad hafistu minha sai dai abinda na haddace daga cikinta, wanda har yanzu bai koya ba ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun fatuktabu shahadatun fi a'natikum fatus'aluna anha yawmal qiyamah aya sai da wannan kuma an shafe ta ya ku waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa sai a rubuta a matsayin shaida a ɗaura ta a wuyan ku ranar tashin kiyama a yi muku tambaya game da ita dan me kuke faɗa abin da ba ku aikatawa ina fatan kun fahimta to wannan shine abin da yake mansukhu tilawa wal ma'ana an shafe nassun babu shi yanzu cikin alqur'ani an shafe hukuncin babu shi cikin musulunci na biyu wanda an shafe nassin babu shi cikin alqur'ani amma hukuncin yana cikin musulunci kamar maganar jefe mazinaci wanda yake magidanci mace ko namiji wanda ya taɓa yin aure in yi zina a jefe shi الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم wannan hukunci aya ce da cikin alqur'ani amma an shafe karatunta amma hukuncin jefewa yana nan cikin musulunci tunda manzon Allah ya jefe ma'il kuma ya jefe al-ghamidiyya sahabban ma sun jefe ashe hukuncin yana nan cikin musulunci to amma yanzu da aka samu waɗansu jahilai sai sai ai babu jefewa cikin alkur'ani ba haka ba za mu jefe ba hadisi ne kawo jefewa hadisi ya saba alkurani sai su rufe wato hukunci na cikin musulunci da jahilcin su bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ma ya'tihim ta'wilu haka waɗansu suke in sun jahilci abu sai su kare tashi hujjar su shine su sun jahilci shi da haka ya zama ƙarya kenan to da abin da ku jahilci ne kuma sai zama ƙarya ina ba don fahimta ah. sai na uku abinda ga hukuncin a rubuce ga ayar a rubuce amma an shafe hukuncin ta to wannan shine yafi yawa cikin almasu wanda ga ayar a rubuce a cikin alqur'ani amma babu hukuncin ta wannan shine yafi yawa a takaice gudu wanda yake son ya more a cikin hukuncin nasik al-mansukh ya zabi kowane littafi daga cikin littafin ulumul qur'an ko ka dauki al-burhan fi ulumul qur'an na imamu zarkasi ko ka dauki al-itqan fi ulumul qur'an na imamu suyuti ko ka dauki na kasa kasa irin su mubahis fi ulumul qur'an na manna'ul qattan zaka ga wannan hukuncin ko ka dauki kowane littafi daga dama cikin littafin usulul fiqh ko al-mustasfi na imamu al-ghazali ko irshad al-fuhul na imamu shawkani ko dukkan littafi ko ihkam al-ahkam na ibn ibn hazm ko ma na wane ne zaka samu hukuncin annasikh al-mansukh ko kuma ka dauki littafin tafsiri littafin tafsirin da kake so ka ɗauki fassarar wannan aya da fassarar waccan aya da ke cikin suratu um, uh, suratul nahli cikin suratul nahli wai za badalna ayata makana aya musamman tafsirin qurtubi ya wasa a bayani a ciki da shi da sauran tafai ko kuma ka ɗauki ɗaya ɗaya kullu tafai wanda aka yi akan nasu falmanto ɗaya daga ciki kawai zan faɗa dan ba lokaci shine nawasikul qur'an na imam ibnu jawzi to idan ka dauki waɗannan ka haraka ka karanta can ka karanta can ka karanta can sai ka fahimci mas'alar amma anan gurin kawai mabudi ne muka bayar ma nan saf min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha abinda duk muka shafe na hukunci ko ta aya aw nusiha ko muka mantar da ku ita ko kuma a ce muka kyale ta ba akwai ta yanzu mun kyale ta babu ita cikin alqur'ani na'ti bi khairin minha to za mu kawo mafi alkhairi fiye da wanda aka shafe din aw misliha ko kwatankwacin ta alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir kun baka da masaniya kai mai karatu cewa Allah mai iko ne akan komai in ya ga dama ya shafi abu in ya ga dama ya kore abu yan Allahu ma ya shafi wa yuthbit ko wa yuthabbit wa indahu ummul kitab Allah yana tabbatar da abin da ya ga dama yana tafi abin da ya ga dama ita ma wannan ayar a karkashin fassarar ta wato can karshe karshen suratul ra'd kenan wadansu malaman annan kuma suke bayanin annasu kul mansub wadannan ayoyin guda uku kusan karkashin su ake yin bayani yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard baka da masaniyar cewa Allah mai iko ne akan komai wa malakum min du'in lahu mulku wato mallakar sama da kasa duk tashi ce wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyyin wani makusanci da kusantakar su za ta muku amfani wala nasirin babu wani mataimaki ba Allah ba wanda zai taimaka muku wato a ranar tashin kiyama don ku tsira daga fushin Allah don ku tsira daga azabar Allah alwaliyu ana nufin alqarib makusanci domin idan aka busa ranar tashin kiyama ba maganar kusanci kuma fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasalun iyaye ba za su haifa da ƴaƴansu ba ƴaƴa ba za su amfani iyayensu ba kowa sai ya yi imani sai ya aiki na gari shehi ba zai amfani muridansa ba muridai ba za su amfani shehinsa ba kowa sai ya yi aiki ya yi imani ya yi aiki na gari tunda dai manzon Allah ya ce ya Fatimatu binta Muhammad ko ka ce bintu Muhammad duk ne salimi min mali ma shi'iti fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a ya ke Fatima yar gidan Muhammad tambaye ni cikin dukiyata me kike so a wurin Allah wallahi bai isa in wadatar da ke komai ba nan sai wani shehi ya ce zai wadatar da dalibinsa ko wani wali ya ce zai wadatar da muridansa ba wani wanda zai wadatar da wali ko wasu ya yi imani sai ya aiki na gari wa ma lakum min dunillahi min waliyyin banda Allah ba ku da wani wali majibincin lamarin ku makusanci da kusancin zai muku amfani wala nasir babu wani mataimaki أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يرد يصدونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم كل تتنا نن أكم باب انت سيتزنتو ما أنرسا وتتنبيتي هل تريدون أن تسألوا رسولكم shin so kuke ne ku rinka yawa annabin ku tambayoyi kama su ila Musa min qabl irin tambayoyin da aka rinka wa annabi Musa a da ba tambaya ta neman fahimta ba ba tambaya ta neman hukunci don mutum ya aiki ba a'a tambaya ta ta'annuki tambaya ta jafa'i da neman kure wanda aka tambaya irin wannan tambayar kuke so koya manzo sallallahu alaihi wasallam irin yadda aka wa annabi Musa wace irin tambaya aka wa annabi Musa suratul nisa ta yi bayani yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min zalika فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائفة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أهل الكتاب يهود ونصارى سنة سنة تنبيرك waɗansu manya-manyan tambayoyi wai ka saukar musu da wani littafi daga sama yo ai dama can sun tambaye annabi Musa tambayar da tafi wannan girma dan cewa suka yi da shi arinallaha jahara suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah a sarari ga mu ga shi kiri da buzu to kaga wannan ai tambaya ce ta kuri to shine Allah ke zargin masu irin wannan tambayar ga manzon Allah a lokacin rayuwarsa turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl shine irin tambayoyin da mutanen Makka suka rinka lan nuna laka hatta tafdura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه التي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا tambayoyin da suka masa kenan wai ba za su yi imani da shi ba sai ya bubbugo musu da ruwa a cikin garin maka ko ina ga idaniyar ruwa dan suna zaune cikin sahara cikin tsandauri da duwatsu ko kuma su ganshi da gida na zinari ko su ganshi da wata gona wawa kekiya ga dangin kayan abinci inabi da dabino da sauran kayan marmari a ciki ko kuma kawai su ga gashi an zuro wata matattakala yana tattakawa ya hau sama idan ya hau sama ma ya ce ya je wurin Allah kuma idan ya dawo ba za su yarda ba hatta tunazzila alaina kitaban na har hasan mun ga mun littafi rubutacce daga Allah zuwa ga Abu Jahil ko daga Allah zuwa ga Utba ibn Rabi'a ko Shayba ibn Rabi'a ko Andalu ibn al-Harith ko dukkan wani kafiri tambadadde cikin mutanen Makka wai sai an rubuto littafi da sunansa hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu Allah ce kul sai da su subhana rabbi ubangiji na ya tsarkaka ya fi karfin yadda kuke zaton shi da tunaninku gajere hal kuntu illa basharan rasula ni kam ai ba komai bane face manzo abin aikowa ba na iya sa Allah ya abin da bai ga dama ba fa'alun lima yuridu ne abin da duk kuka ji na faɗa wanda ya mun wahayi ne ba na iya yin kankan ba in nemi abin da bai dace in tambaye shi ba in roƙe shi abin da babu ladabi cikin tambayarsa dan ko yanzu tambayar da kuke ta rashin ladabi ce dan haka ba zan roƙi Allah ba ballanta na ma Allah ya ansa ta dan babu ladabi a ciki ba wai dan abin ya fi karfin Allah ba subhana rabbihal kuntu illa basharun rasula shine am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl in ma ga dawa mu ce hal dinnan bi ma'ana bal al-idrabiyya kenan sai zanto idrabun intiqaliyyun domin akwai al-idrab al-ibtali akwai al-idrab al-intiqali al-idrab al-ibtali kace ja'a zaidun bal amrun wato kana son ka bada labarin zuwan amru sai ka manta kace zaid to ka riga ka faɗa sai da ba ka ce bal amrun ma'ana ba zaidu nake nufi ba amru nake nufi ta zanto idrarun ne al-ibtali ma'ana abtalta maji'a zaid likai tusbita maji'a amri ka rusa zuwan da kace zaidu ne yazo dan ka tabbatar da amru amma al-idrab al-intiqali shine an tantakila min hadathin ila hadathin min khabarin ila khabarin min waqi'atin ila waqi'atin ukhra kana cikin ba da wani labari sai ka toye shi kace ba ma wannan ba ga wani labarin daban ana cikin ba da manan saf min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir am turiduna ba ma wannan ba ma an annasku ba ma ita ba yanzu ku dawo ga wata qadiyar daban shine al-idrab al-ibtali am turiduna an tas'alu rasulakum kam al-intikali ka nake sauke al-ibrab al-intikali jazakumullahu khairan am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil imani dukkan mutumin da ya musanya kafirci ya bar imani wato ya yi kafirci ya bar imani fa balla sawa a sabiyin hakika ya bata bata wanda ya bacewa kai tsakiyar hanya wadda kasirun min ahlul kitabi da yawa daga cikin ahlul kitabi sun so law yaruddunakum ina ma a ce sun sa kun yi ridda min ba da imani kun bayan imanin ku ku fara ku zama kafare ku koma bayan ku zama kafirai haka yahudu suke so haka kirista suke so gurin su ya kafir cewa Allah ila abin zai fito fili a yahudanci saboda yahudu babban abin da yake so ya da fasadi a ban kasa ya kirkiro muku gidajen sinima ya kirkiro muku gidajen raye-raye ya kirkiro muku wasanni duk a cikin wasa ko na ƙwallon kafa ko na basketball ko na wani lantanis ko na polo ko na hockey ko dukkan wani wasa a duniya kun taɓa ganin wani kulab da yahudu ya ci amma za su kirkiro ku kai su kuma su ne wakilan masu gidan wasa su ta karɓar kuɗin ku dai su yahudu bayan dala ne ya ta karɓa aikinsa kenan za su kirkiro muku su shigaltar da ku kuma kun taba ganin wai a ce ga wata tasha an kafa ta ya da yahudanci a duniya ku zo ku shiga yahudanci ba gurin da yahude bane wai a shiga addinin su sai addinin su na kabilanci ne na yan gada ne bai daune shiga ba amma shi gurin sa ka cewa Allah kowane nau'in nau'in kafirci wannan kai ta shafa je kaka yi shi in ka kafirce ka biya shi gunki zaka bautawa addinin buda zaka shiga kristanci zaka shiga a'a ka bautawa duk abin da ka dama ka bautawa shi shi dai zai yi gurin haka zai so haka shi yana jin daɗi ne a zuci lokacin da aka kafirce wa Allah ka san malam yahudu lalle yana da sharri wai ba so yake ka shiga addinin sa ba shi ka kafirce wa Allah kawai gurin sa biya shine wadda kathirun min ahli kitabi law yardunakum da yawa cikin ahli kitabu gurin su shine ina ma su kautar da ku ku yi riddamin ba da imani kun fara da haka suke kokarin su yada mana kowace irin barna su zo su kawo su ce wa zuwa karantar da sex education waya ce wai ai ba tsara za a koyar ba waya abin da za a koyar shine yadda yaro zai san bambancin halitta tsakaninsa da ya mace tinka sun ya girma dan kare girma yana mutane tambayoyi kada shi girma ya sani mana sai a koyar da wannan har a zo a sa wannan cikin syllabus din karatu a karantar da fitsara a karantar da rashin mutunci to dukan wannan aiki ne da waya yaya za su lalata tarbiyar mutane kuma inda sirrin abin yake su ne ubangiji ta'ala ya siffanta su mummunan halitta da su mummunan siffa cikin alkur'ani ya siffanta su da birai qulna lahum kunu qiradatan خاطئين قل هل أنبئكم بشر من ذلك مكتوبة عند الله wa لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة sannan ya sa su zanto aladu wal khanazira wa abada tagut ulaika sharrun makanun wa adallu an sawa'i sabil sannan kuma ya siffanta su da jakai مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا sai suka ce sai mun rama akan sauran mutane mu mayar da su jakai su sosai sai abin da muka tsara musu su yanzu to ba ku da tunani politically ne ya kamata ku yi ba ku da tunani economically ya za ku tsara siyasar ku ta tattalin arzikin kasa sai abin da yahudi ya tsara muku su mai da duniya wawaye su fito da su daidai fita da mace take yi ta sa wani tanti a nan ta sa wani tanti a nan gurin wata kalan hoda a nan wata a nan wata a nan gurin tarihin abu ba wani bai yahuda ne a denmark ya je irin gandun daji din nan sai da irin gogon biri irin gorilla din nan an yi masa irin ado makamancin wannan ya kalla ya dariya ya more ya ce ya ce shi ko sai ya mayar da matan al'ummiyuna sun zama kamar wannan gogon biri ya za su yi sai suka rinka bude gidajen wato eh, yin kaya masana'antu na kayan ado kamfanoni na kayan ado na mace tun ana tallata su ba a yadda a yi ta tallatawa bature ya yadda ya kashe miliyan biyar wajen talla yana faduwa don nan da shekara goma kila zai zo ci ribar miliyan ashirin a siyasar tattalin arzikin sa ya yadda da wannan ya ta faduwa yau. dan yi gamsar da kai kuma suka suka yi amfani da kafofin wasu labaran su gamsar da cewa in mata suka yi wannan shiga shine zulunci shikenan sai ya kasance mata suna irin wannan shiga a sa wata irin hoda anan wata kala anan gurin wani akan gira wani akan mai kala daban-daban kaya dai na ado waɗanda suke na rashin mutunci na fitar hankali na rashin arziki arziki bugun biri suka fara gani yayi to idan suka ce umumiyuna su yahudawa suna nufin sauran duk wanda ba bai yahudi ba a duniya su a su da musulmai da kirista da mai addinin buda duk ummiyuna ne suka ce laysa alaina fil da sabili in mun ci dukiyar wanda ba bai hude ba mun ci bulus halal ne su a aqida su ta hudawa haka ne to ya za su shagaltar da duniya gaba ɗaya su watsar da hankulan mutane shi yasa ba wanda zai gane ba yahude ya san sharrinsa sai musulmi shi ko musulmi saboda hasken da Alqur'ani ya bashi ne zai gane wanda ba musulmi ba zai gane ba ina fatan kun fahimta wadda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara idan ce ahli kitab ai ya shafi yahudun da kuma kirista to kila wani ce to ai su kirista ba su damu da kabbata ba ah ba kana kiran ka zuwa da addinin su ba shi kan addinin su shiriya ne ai ba shiriya bane ba kuma ma akwai wani da professor Muhammad Kutubi a cikin littafin sa al mu'asir yana ba da labarin waɗansu masu aiki na yaɗa kiristanci a Afirka sun yi wani taro wata rana a Cairo a Egypt da suka yi taro din sai suka yi lissafin kudaden da suka kashe a cikin shekaru goma zuwa ashirin da kuma nasarar da suka ci sai sai ga an kwatanta nasarar da aka ci da kudaden babu riba hasara aka yi suna ta suka ce ba mu taba ganin wani tantagaryen musulmi a cikin musulunci tsundun ya zo shiga kiristanci ba sai dai wani jahilin musulmi wanda mun tsince shi da kafa daya ko da ido daya ko an masa ko baya da gata ko maraya da aka jefar a gidan marayu mu je mu tsinto shi mu ba shi ilimi mu sa masa sutura mu kula da shi mu biya masa kuɗin makaranta shine ke zama kirista amma watan wata rana a ga wani musulmi wanda ya gamsu da musulunci ya fahimce shi ya zo ya ce ya shiga kiristanci suka ce ba mu ga wannan ba sai wani ɗaya daga cikin manyan manyan fadansu yake cewa da su wato dan kada mutuwar zuciya ta kama su su ragwance su kin aiki da yake sun iya makirci sai yake cewa da su ku tsammaninku wai mu dauko musulmai daga musulunci mu sa su cikin kristiyanci in ma kuna tunanin wannan ita ce ajandar mu to kun yi kuskure domin in mun yi musu wannan mun yi musu gata abinda za mu yi musu shine mu cire su daga musulunci ko ba su cikin kristiyanci ba su watsar da sallah su watsar da azumi su watsar da zakka su watsar da dokokin Allah suna kiran kansu da sunan musulunci da Ahmad da Ibrahim da Ishaq da Yunus da wane ne amma su suka kowa faɗa da dokokin Allah kuma na musulunci sai ku kawo abin da muke so mu kenan ba wai sai sun zo sun shiga ba to in ko wannan ne sun ci nasara ko yaya kaga dan musulmi na kin musulunci dan musulmi baya son a yi masa maganar dokar Allah ba hukunci da ya tsana irin dokar Allah dan musulmi na ganin alfaharin su shine ya san tarihin wani shahararren mawaki a America ko wani shahararren dan wasan kwallon kafa ko wani dan wasan gargajiya ko wani wane ne wani kafiri wani tambada ne amma ya san tarihin sahabin annabi ko tabi ko tabi na da tarihi ma Malik ibn Anas bai sani ba ko baya jin da kasa ne dan bai sani ba dan wannan baya cikin abin da ake kira wayewa ko sanin ya kamata wayewa ko sanin ya kamata sanin waɗansu shahararrun arna a duniya wanda suka fara rubutu kan abu kaza suka fara abu kaza kan kaza suka yi kaza suka yi kaza wani bajinta da suka yi ta arnantaka irin tasu ya san wannan shine ya waye dan Allah wannan ba an san nasara akan mu ba ba an ci mu da yake ba da haka kullum muke kira da yan uwa musulmi cewa mawatsar da harkar ilimin boko wannan ba shine warware matsalar mu ba ilimin boko daban amma abin da ya kamata a fahimta shine fitsara ta yammacin turai kuma ita kuma daban rashin mutunci daban kar mu ɗauka sai mun kafirce mu Allah sai mun ki Allah sai mun ki annabi sannan zamu iya boko kar mu ɗauka kuma rashin kunya da shan giya da zinace zinace da sace sace da fitsara da zukar tabar wiwi da shakar sholisho wannan kuma shine boko shine english shine mathematics shine biology ko chemistry a'a waɗannan ababen daban wannan ko fitsara ce daban ita sunanta fitsara rashin kunya rashin mutunci to mu bambance su da juna idan na sa rigata ta mutunci da hula a kaina da rawani in ma da rawani din in na sa rawani in ma ban sa rawani ba na sa hula na sa riga ta mutunci wanda ta rufe sutura ta ta rufe al'aura ta shikenan sai in karanta turanci ya ki shiga ko in zo karanta wata formula ta mathematics ta ki shiga kawai dan nayi laifi nayi sallah guda biyar ayini sai in kasa fahimtar wannan to amma sai wani ya dauka cewa rukunin zaman ka dan boko ta tattan dan jami'a rukunin zaman ka dan boko baka sallah ba ta san dan boko ki ka sa wani wando ya dame ya abin da yana suranta al'aurarka imama ce ta fito fa tsararriyarta gashin kanta a waje sharafanta a waje damatsanta a waje komai nata a waje kafiyatun ariyat da maza Allah ya ce ga dole su bafi amma tsirara take ma'ilatun mumilat da maza Allah ya ce iri biyu cikin yan wuta a yanzu a zamani na bangansu ba nan gaba ne za su yace nau'i na farko waɗansu mutane sun rike sanda suna ta dukan bayan Allah malamai suka fassara da cewa su ne azzaliman masu mulki su sace kuɗin talakawa su kyale talakawa ba ruwan sha babu hanya mai kyau ba wutar lantarki babu ilimi na firamare babu ilimi na abin nan babu magani a asibiti babu babu babu a kamus din talakawa a kamus din talakawa ba komai sai kalmar babu ko ba ta ita ce a rubuce to mutane na farko kenan na biyu sai ta wani sa'ul kafiyatun ariya mata ga su tafafi amma tsirara ma'ilatun ma ma'ilatun suna tafiya suna rangwada tana tafiya tana canza sunan tafiya don ta ja hankalin duk wanda zai kalle ta in magana za ta yi ta canja murya ta yi wata sirriyar murya don ta ja hankalin mai sauraron ta in tafiya za ta yi ta rinka tafiya kamar tana taka sufuri. don ta ja hankalin wanda zai saurare ta ma ta kenan mumila su suna wannan ɗabi'ar kuma su koya wani wannan ɗabi'ar banza Allah ce wallahi la yajidna rihal janna kamshin aljanna ba za su ba kamshin aljanna ba za su masu irin wannan tafiya to abin da ba su kamata mu gane kenan lalle mu zaburar ƴaƴan mu su yi karatun boko don mu samu dukkan abubuwan da muke bukata na waɗansu bukatu na rayuwa mu samu kwasa-kwasai da dama da za su taimaka mana a fagen rayuwa wanda su ne gishirin tafiyar zamani a yau to amma lallai ne mu tusa su tarbiyar addini su karanci qur'ani su karanci hadisi su karanci tarbiyya ta gari da al'adun mu da kalta din mu amma ba zai su dauko kalta ta bature da rashin kunya na bature ba wannan ba daidai bane ba wannan ba shine boko ba boko daban wannan fasarar kuma daban ina fata an fahimta wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahli alkitabi sun gurace ina ma su mai da ko kafare bayan imanin ku hasadan min indi anfusihim hasada suke muku hasada ce daga daga wurin su daga zukatansu. su min ba'di ma tabayyana lahum al-haq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa addinin ku shine gaske nasu din ba gaske bane ba sun riga sun fahimci haka fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri fa'afu ku da ku yi afwa wasfahu kuma ku yi rangwame hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo muku da al'amarinsa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kalmar fa'afu wasfahu malamai suka ce an shafe ta da ayar da suke magana akan jihadi dan Allah ce fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum faquduhum wahsuruhum waqawdu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fakhallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ساجرون ayoyin da suke maganar jihadi sun shafi ayoyin da suke maganar a yi haƙuri a yi rangwame in dai wajen mu'amalantar kafirai ne waɗansu malaman suka ce a'a ba wai sun shafe su bane gaba ɗaya amma sun rage musu faɗi ne dan har yanzu idan ba a kai marhala ta jihadi ba musulmai ba su kai wani mataki da sa iya jihadi ba kalmar fa'afu wasfahu tana nan kuma har yanzu ko da sun kai karfin zafi jihadi ba da zarar sun samu karfin jihadi bane za su yaki wanda ba su ba sai sun fara gabatar da kira sai sun yi wa'azi sai sun fadakar ta yadda mu da ayyukanmu za su kwadaitar da wanda ba mu ba yi sha'awar ya zama mu gaskiyarmu da rikon amanar mu ta ja hankalin wanda ba mu ba yayi kokarin yayi sha'awar ina ma ya zama mu to wannan shi ake bukata marhala ta farko sai an yi da'awa sai an yi wa'azi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar inna allaha ala kulli shay'in qadir sai Allah sai wa aqimus salata wa atuz zakata وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن إن الله بما تعملون بصير وبنجد إنك وأقيموا الصلاة كتير صلى وآتوا الزكاة كما كباير بزكاة وما تقدموا لأنفسكم دكم أبين دكوك قباتر ودكاو ننكو من خير نون دنجن الخير سواء يا زمك أنكو من يوى تجدوه عند الله ذاك ساميش أولين الله ubangiji ta'ala baya tozulta ladan wanda ya aiki inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala inna allaha bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne yana ganin ayyukan kowa kuma zai bada lada gurgurdan aiki din sai ce mai wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum قل هاتوا برهانكم إن كنتم كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محزن فله أجر عند ربه فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا suka rinka cewa wato yahudu da nasara lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude ne ko ba nasari wato yahudu sun faɗa haka suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan nasara kuma suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana nasara to sai Allah ya dole sai labarin ya bamu gaba daya wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ba wai sune suka yi tarayya da juna ba suka ce ba mai shiga aljanna sai bai yahudi ko ba nasari a ya ai yahudi bai yadda da krista ba krista ma bai yadda bai yahudi ba ina ba zan fahimta kowa yayi da awarsa ne a karan kansa zaka fahimta ka idan ka koma asar din da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Abi Hatim ya rawaito shi cikin littafin tafsiri yake cewa ma kadima ahlu najran min an-nasara ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da mutanen garin najran cikin kirista suka zo wajen manzon Allah atatkum ahbaru yahud sai manyan malaman yahudawa su ma suka zo wajen fatanaza'u inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kasance sun yi jayayya sun yi musu da juna a wurin manzon Allah wannan yace da wannan kaza wannan yace da wannan kaza dai zuwa karshen asar din ma'ana dai kowa bai yarda da kowa ba shi da abin da nake so in kai gare shi dan haka maganar su sun faɗa ne a ware amma qur'ani ya dunkule ta lan yudkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara allati tilka amaniyuhu wannan gurace guracen su kenan na zuci kul ka ce da su hatu burhanakum ku kawo dalilin ku mana ku kawo hujjar ku in kuntum sadiqin inda gaske ne cikin wannan da'awa da kuka yi bala abinda kuka faɗa din nan ba haka bane ba man aslama wajhahu lillah dukkan wanda ya mika wuyansa ko ya mika fuskarsa ga Allah abinda ake nufi da ya mika fuskarsa ga Allah ya bayar da kansa ga Allah gaba daya amma an ambaci fuska dai shine bangare mafi tsada a jikin dan adam anan ido yake anan hanci yake anan harshe yake dake furta kalmar shahada man aslama wajhahu lillah dukkan wanda ya kadaita Allah ya dayanta Allah ya mika wuya ga Allah wa huwa muhsinun yana mai tauhidi shi da al-ihsan din wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun wannan wato tauhidi kenan falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladan a auren ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحفظ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بعضنا تدكو أنكرتو أثر دقى عبد الله بن عباس نلا بارن زوان كرستوتين غرين لجران وجمع الله bayan sun zo sai malaman Yahudawa suka zo suka yi jayayya a gaban manzon Allah fa qala Rafi' ibn Huraymala rafi ibn hurayhila ko ibn hurayhila kuma ɗaya daga cikin wakilan mutanen najran daga cikin kiristoci shi ma ya kalli yahudu ya ce da su ma antum ala shay'in kuma shi ne mutum kuke kai ai wajahada bi nubuwati musa wa kafara bit tawrati shi ma yayi musun annabta annabi musa kuma ya kafar cewa littafin at-taura da aka saukar kaga kenan fada suke da gaba da juna faɗin wannan ko faruwar wannan ke da wuya Abdullahi dan ce fa anzalallahu fi zalika min qawlihi sai Allah ya hikaito mana kaulin su وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب wato yahudu suka cewa kirista ku ba kowa bane ba abinda kuke kai ba addini ne na gari ba su ma kirista suka ce da yahudu kuma ba kowa bane ba addinin da kuke kai ba addini ne na gari ba an gane ko waɗannan suka ce lastun ala shay'in waɗannan ma suka ce lastun ala shay'in Allah madaukakin sarki ce wa hum yatlun alkitab su dukan suka suna karanta littafi suna da littafin da aka saukar musu in yahudu sun fi gaskiyar littafin da aka zo musu da shi za su gane cewa annabi Musa Abdullahi wa Rasulullahi bawan Allah ne ko manzo ne na Allah zaɓaɓɓe ne cikin bayin Allah ya kamata su ba da imani da shi littafin sa na linjila littafi ne saukakke daga wajen Allah su ma kirista inda ake sun karanta gaskiyar littafin su da sun gane annabi Musa alaihi salam annabi ne daga wajen Allah littafin attaura taura da aka saukar masa littafi ne na gaske shine ma'anar wa hum yatluna al-kitab ma'ana abin da suka yi na sai mu juna laftun ala shay'in khalafa muktaba ma indahum fi kutubihim ya saba wa abin da ke wurin su a cikin littafan su shine Allah ya ta mutumul kitab kazalika qala alladhina la ya'lamuna la ya'lamuna mithla qawlihim kamar haka ne waɗanda suke ba su sani ba suka faɗa kafin su alladhina la ya'lamuna waɗanda ba su sani ba ana nufin wato ainihin kafiran makka waɗanda su ba wani littafi da aka saukar musu ummiyuna ne ba littafin da aka saukar musu shi yasa Allah ce kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim kamar haka ne su ma suka faɗa wato suka kushe yahudanci suka kushe kiristanci su ma dan takan suka kushe waɗannan duk wanda suke kan fata kowa na kushe kowa tsakanin su fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah Allah zai hukunci a tsakanin su ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yaftalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa kai kai to mana wannan labarin cewa waɗannan jama'u guda uku kafiran makka waɗanda ba sauka musu littafi ba da nasara da yahudu duk kowanne yana ganin junansa shirme shi kai shine ke kan gaskiya abinda wannan aya ta hikaito mana nan shine abinda aya ta hikaito makamancin sa wato ainihin a cikin suratul hajji da Allah ce innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina nan wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah sai inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid cewa Allah zai hukunci a tsakanin su duk da cewa a can ba a ruwaito wani ya cewa wani kaza ba an fahimta ko amma magana ta karshe ta hukunci a tsakankanin su za aya ta tabbatar da ita a can ina fata an fahimta abin da ke cikin wancan aya wanda babu shi a nan gurin shine maganar mummune a farko innal ladina amanu saboda su mummunai duka waɗancan ƙungiyoyi guda uku sun saba musu su ko mummunai sun saba musu to Allah zai tabbatar da hukunci kenan ranar tashin kiyama Allah ce ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ونلم في ذلك سيابا قصى ممن منع مساجد الله saman da wanda ya hana masallatan Allah an yuzkara fi hasmu a ambaci sunan Allah din a ciki wa kuma yayi ta kokari yana aiki tukuru fi kharabiha wajen rushe masallatan Allah ba mafi zalunci a ban kasa sama da wanda yayi wannan an gane ko ulaika irin waɗannan ma kana lahum an yadkhuluha bai dace a gare su ba su ce za su shiga masallatai din illa khaifina face sai suna jin tsoro lahum fi dunya khizyun a nan gidan duniya suna da kaskanci walahun fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba wadda take mai girma dangane da fassarar wannan aya malamai sun kasu gida biyu kashi na farko cikin malamai waɗanda suka ce ayar tana magana ne akan nasara waɗanda suka yi ƙoƙari suka taimaki buktanassar wani bamajuse ɗan garin babil a ƙasar iraki da ya nufin yaƙar baitul maqdis yana hannun yahudawa dan adawar su kiristoci da yahudu sai suka taimaka a wancan ba majusi aka je aka wulakanta ɗakin ɗakin baitul maqdis ɗakin Allah aka hana masu ibada cikin sa aka kori kowa aka yi dai duk abin da za a yi na ta'addanci a wajen to shine Allah ke yi labarin labari wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa ta'afi kharabiha sun hana a ambaci Allah a cikin masallacin ko ma suka yi kokarin rushe masallacin ulaika ma kana lahum an yurkuluha illa fatin zuwa waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan kafuran maka waɗanda suka hana manzon Allah da sahabbai shiga cikin garin maka ballantana su yi sallah a masallacin ka'aba ballantana su yi tawafi ballantana su yi sa'ayi هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما كذا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام sun hana manzon Allah da sahabbai su shiga ɗakin Allah sun hana su shiga ɗakin Ka'aba to a nan gurin dukkanin su waɗannan malamai guda biyu babban abin da ya jawo sabanin fassarar su shine wasa'afi kharabika wanda dai ya hana a shiga ɗakin Allah ɗin a ibada yana ƙoƙarin rushewa ne to menene ma'anar rushewa ɗin domin akwai alkharabul hissi akwai alkharabul ma'anawi alkharabul hissi a rusa masallacin a rusa ginin sa ba a gani alkharabul ma'anawi ga masallacin amma a mayar da shi kamar wani wurin tarihi an hana mai ibada ya ibada shi ma sa'atu kharabi kafaran maka duk da ba su yi yunkurin rusa ɗakin ka'aba ba a tarihi to amma fa abin da suka yi na hana manzon Allah ya je yi umara lokacin da ya zo a shekara ta shida aka yi sulhu hudaybiya kokari ne na rushe ɗakin na rushe ɗakin Allah ma'ana hana mutane yin ibada a ciki ina fata an fahimta kuma shine Allah ya to a can cikin suratul fatih kuma allazina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadi ma'kufan an yublugha illa shine kuma ubangiji ya ƙara ambatarsa cikin nan cikin suratul baqara da yake cewa menene wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wato fitar saddun an saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wato hana mutane shiga musulunci hana mutane su zo ɗakin Allah su zo su dawafi ko su yi ko su je wurin su sallah wannan shine mafi girman laifi a wajen Allah sama da kisa da kuke tuhuman cewa wani yayi kisa ina ba kun fahimta wal fitnatu akbaru min al qatl wato ta fitna kuwa shine kafirci ko shirka ai ta fi girma sama da kisa dan saboda haka kaga kenan al kharabul ma'anawi shine abin da kafiran maka suka yi waɗancan ku sun yi al kharabul hissi to yana daga cikin mu'jizar qur'ani in ka fassara shi kan waɗancan yayi in ka fassara shi kan waɗannan yayi in ka fassara kan duka biyu cewa ayar ta nufa ta haka duk yayi domin kowanne ɗaya daga cikin bangarorin guda biyu sa'a fi sarabita to sai mu zo kan kalmar ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi ula'ika su waɗancan ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin saka ce khabarun ma'anahu insha labari ne bai dace ba su ce za su shiga masallatan Allah sai suna jin tsoro kamar labari ne amma ma'anarsa kada ku bar su shiga inda masallacin Allah yake face sai a tsorace sai a firgice sai tare da yarjejeniya ku hana su sakat umarni da ake masu wannan fassara suka ce abinda zai goyi bayan wannan fassara a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai je aikin haji ba ya tura da Aliyu da Abubakar Siddiq da waɗannan sahabbai su je aikin haji ya ce a ba da shela daga yau sai yau Allah ya Allah ya hujjanna ba'da al'ami mushrikun kar wani mushriki da ya kara zuwa zai aikin haji irin nasu na jahiliya wa Allah ya tufanna bil baiti uryan kar wanda ya sake zuwa yace zai yi dawafi a dakin Allah cikin tsirara su Ali bin Abi Talib mazajen fama suka ba da wannan shelar suka ba da wannan notice din kar wanda ya sake zuwa daga bana kaga shine ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun a ce a garin su an hana sun abin da suke so ba za su fito su dawafi tsirara ba ba za su fito su yi aiki na gargajiya ba da aikin Allah ba ya zama kaskanci ba lahum fid dunya khizyun in ba su tuba ba wa lahum fil akhirati azabun azim ranar tashin kyama kuma suna da azaba mai girma to sai Allah ce ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبنجد ولله المشرق والمغرب ga Allah madaukakin sarki mahudar rana take haka gare shi ne mafadar ta take mallaka sa ne mahuda ɗin ko mafaɗa? dan haka fa aina martu wallo duk inda aka juyar da ku fa samma a anan ne alqiblar Allah take anan ne yardar ubangiji take wannan aya malamai sun karkasu wajen fasara waɗansu malamai suka ce tana magana ne a matakin farko na shar'anta sallah da can da aka shar'anta sallah ba a ce dole ga alƙibla da zaka kalla ba duk inda mutum ya ga dama ya kalla ta yi sai daga baya ne aka iyakance cewa baitul maqdis za a kalla daga baya aka canja daga baitul maqdis aka zo ana kallon ɗakin ka'aba matakin farko duk inda kaga dama ka kalla walillahi al mushriku wal maghrib idan mun dauki wannan ra'ayin kaga anan wannan aya an shafe su kenan fassara ta biyu fassarar malaman da suka ce wannan aya tana magana ne ga mutumin da alƙibla ta ta bace masa yayi tafiya sai ya manta ina alqibla take bai ga wanda zai tambaya ba ga lokacin sallah yayi to wannan duk inda ubangiji ta'ala ya kaddara masa ya kalla ya ji ya nutsu a zuci nan ne alƙibla ya kalla ya sallah sallah ta yi ko da ko bayan ya gama sallah wani zai zo ce ina ka kalla yace nan yace ayyan maka ka kalla ga gabas ai nan ne inda alqibla take sallah sa yi ba wajibi bane ya mayar in ya ga dama ya mayar in ya ga dama barta ba wajibi bane mayarwa ina fata mun fahimta kaga nan bayanan ma tuwallu fa samma wajhulla dan wadan sahabban manzo Allah san san sun yi tafiya sai alqibla ta bace musu sai suka yi sabani wani ce nan ce alqibla wani ce a nan ce alqibla wanda suka ce nan ce suka kalla suka yi wanda suka ce nan ce suka kalla suka yi da suka je inda suka samu kansu a cikin salari sun gane yanzu sun fita daga cikin ɗimuwa sai sai ga shi su dukan ba wanda ya kalla alqibla suka je suka faɗa manzo Allah manzo Allah bai ce ku rama ba shikenan ta tafi fa aina ma tuwallu fa tamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim da haka duk inda ko kalla duk ɗaya ne ra'ayi na uku ko fassara ta uku fassara malaman da suke cewa ayar tana magana ne akan mutumin da yake yin sallar nafila akan dabbar abin hawa hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallan nafila kan abin hawarsa duk inda dabbar ta kalla wajen tafiya in zai bude nafilar zai tsaya ya buɗe ya fuskanci alƙibla daga nan sai ya saki akalar dabbarsa akalar raƙumansa duk inda ya kalla gabas yamma kudu arewa ya halatta in sallan nafila ce fa ina ma tuwallu fa tamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim ina fata an to akwai wata magana anan ta kasir takaitacciya ce ba ta da tsawo amma tana da muhimmanci wajen fassara wannan ayar saboda a nan gurin ne waɗansu daga cikin masu san rai suke fassara alkur'ani da cewa ai duk inda kake Allah na nan gabas da yamma kudu da arewa ma'ana ba shi halatta ka tabbatar da cewa ubangiji ta Allah na sama kamar da ya tabbatar kan al'ashin sa sanar da sabon ibnu kasir ne yace ibnu jarir tabari ya ce waɗansu malamai sun ce bal anzalallahu hadhihi al-aya qabla an yufrada at-tawajjuh ila al-ka'bah an farlanta an saukar da wannan aya ne kafin a tilasta mutane kallon ɗakin Ka'aba wa inna ma anzalaha li ya'allima nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu Allah ya saukar da ita dan ya sanar da annabin sa da sahabban annabi din anna lahu tawajjuh bi wujuhihim lis salati haythu sha'u min nawahi al masjid wal maghrib ya halatta su kalli duk inda suka ga dama cikin sallah yamma ko gabas لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناهية dan ba inda zasu mayar da fuskar su su kalla a kowace nahiya ce illa kana jalla sana'uhu fi zalika alwajhi wa tilka nahiya fa sai Allah yana inda suka kalla ɗan yana wannan bangaren da suke لأن له تعالى المشارق والمغرب دان غبا زي na allah ne wa annahu la yaqlu minhu makan kama qala ta'ala domin Allah madaukakin sarki babu inda babu shi ko ina yana nan كما قال تعالى كما يدعى الله يتي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا قالوا ثم لمن سكتي ثم نسخ ذلك بالفرد الذي فرض عليهم فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا sannan daga baya sai aka iyakance cewa ɗakin ka'aba kawai za a kalla a yi sallah aka soke cewa ka kalli inda ka dama wa fi qawlihi na ibnu kasir ke bayani cewa maganar waɗancan malamai da suka ce wa annahu ta'ala la yakhlu minhu makanun babu bugiran da babu Allah Allah yana na ko ina in arada ilmuhu ta'ala in yana nufin ilimin Allah in arada ilmuhu ta'ala in yana nufin ilimin Allah fa sahihu wannan ya zama ingantaccen magana ilimin Allah yana ko ina ko a ko a an gane ku fa inna ilmuhu ta'ala muhitun bi jami'il domin kewaye da dukkan abinda ya kamata a san wa amma zatuhu ala amma zatun Allah ta'ala fala takunu mahsuratan fi shay'in min khalqihi ba yanda za a yi ta tattaru a cikin wani halittarsa ka ce ga ta a ƙasa a wani wuri ƙasa na kewaye da ita ko wani ɗaki na rufe da ita ta'ala anzalika an zalika uluwan kabira ubangiji ta'ala ya ɗaukaka ɗaukaka wanda take mai girman gaske ma'ana ka ga wancan tafsiri na in bid'a tun da sai in bid'a sun yi shi kuma ahlus sunna sun ba su martani kuma wannan al-imam ibn kasir kenan abul fida ibn kasir ba ba da malamin da yake bai san wannan tafsirin ba malamin da cikin malamai karni da takwas ya mutu shekara ta 774 bayan hijirar manzon Allah yau muna shekara 1400 da wani abu ma'ana ya bar duniya kusan shekara 800 baya ballantana ka ce ba wahabiye ne ballantana ka ce a'a wane ne ballantana ka ce wane ne kuma tafsirin ibn kasir yawanci ce ula'ika aba'i fa ji ilaihi mislihim idza jama'atna ya jarirul majani ula'ika aba'i wadancan sune salaf dinmu magabatan mu fa ji ilaihi mislihim in ka isa zo mun da irin su mana idza jama'atna ya jarirul majani in wata mahada ta hada mu kawo mun magabata irin nawa wa kake da su a tarihi masu kyakkyawar fassara irin wannan ba gurbar fassara irin ta yan bid'a ba walillahi al-mashriq wal maghrib wa akan wajen Allah duk inda kuka fuskanta a nan yaddan Allah take inna Allah wasi'un alim ubangiji mai yalwa ne kuma masani ne wa qalu takhadha Allah walada kafirai suka ce Allah ya rike da eh an karanta wa qalu takhadha Allah walada kafirai suka ce Allah ya rike ta. wannan kalmar guda ɗaya martani ce ga ƙungiyoyi guda uku kirista da yahudu da kuma kafaran maka na larabawa wa qalat yahudu uzair ibn allah wa qalat nasara al masih ibn allah kafaran maka suka ce kuma al malaikatu banatullah da Allah ce qalu yana nufin su duka uku sun ce ittakhadha walada wa Allah ya rikida ya yi kaito magana su kenan sai ce subhanahu to ana raddi ne Sarki ya tabbatar masa ballahu ma fi samawati wal ard shine mamallakin sammai da ƙasa Abinda ke cikin sama da ƙasa mallakar sa ne in kullu mun fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda kullun lahu qanitun gare shi gaba ɗaya suke yin da'a kafirai su yi da'a ala tilas da'a da babu lada أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون inuwar mutum ko ya ko ya so da safe sai ta yi wa Allah sujada da yamma ta yi wa Allah sujada ko shi ya ki da gangan jikinsa kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard shine ya kagi halitta sama da kasa ba tare da ya ga sample a wurin wani ba ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba shine badi'us samawati wal ard wa idza qada amran idan yayi nufin zartar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to yakan cewa abin kasance ne sai abin ya kasance abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam